يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha takwas ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya lissafin nasara yau muna goma sha ɗaya ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin daidai bayan Allah suna ci gaba da aiko marayu gudunmuwa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara wa dukiyarsu albarka a yau ma ga gudunmuwa da bayan Allah suka turo ta akawun na kwamitin marayu wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari da ashirin wani bawan Allah ya aiko marayu gudunmuwa ta naira dubu ɗari wani bawan Allah ya aiko da dubu hamsin wani bawan Allah dubu talatin wani bawan Allah dubu ishirin wani bawan Allah dubu goma ya Allah wa'annan bayi na ka duk da basu ambaci sunansu su ba ka san su Allah ka duke su albarka Allah ka zuri'a su albarka Allah ka tsare su daga mugun ji da mugun gani da bakan kaddara Allah ka sa mu da su muna cikin masu shan kausara da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran al'umman musulmi baki daya wani bawan Allah awal Muhammad ya aiko mu rayu mun naira dubu biyu Halima dan Juma naira dubu biyar Abdullahi Rabi'u naira dubu ɗaya akwai wata baiwar Allah murjanatu sani ta aikowa murjanatu s ta aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu talatin akwai shu'aibu shitu hassan ya aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu biyar akwai wani bawan Allah shi ma tijjani ya aiko da gudunmuwa wa marayu ta naira dubu ishirin daga nan sai fadulullahi global sun aikowa marayu gudunmuwa ta naira dubu daya jamila ismail naira dubu biyu salamatu suleiman naira dubu daya wani bawan Allah dubu uku wani bawan Allah dubu uku wani bawan Allah dubu ɗaya ɗari biyar wasu bayan Allah su tara sun ba marayu gudunmuwar naira dubu tara wasu bayan Allah su takwas sun ba marayu gudunmuwar naira dubu goma sha shida wasu bayan Allah su hudu sun ba marayu gudunmuwar naira dubu biyu daga nan sai wani bawan Allah shi kaɗai ya ba marayu gudunmuwar naira dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar wani bawan Allah dubu biyar daga nan sai wato mahutar nasir kidin na mahaifiyar malam nasir kidir ta aiko marayu gudun wani radu biyu allahu akubar wata baiwa allah ce da tijiwa duk ramadan tana yin tafsiri na alkur'ani mai girma tana yi wa mata tafsiri a nan kaduna daga baya allah ya hada ta da larura ta rashin lafiya hawan jini ya buge ta ya zama na murya ba ta fita wannan ya sa ta ɗauki tsawon lokaci ba ta samun damar yi wa mata tafsiri amma muna yi wa Allah godiya Allah ya ci gaba da wadda ba ta lafiya wannan baiwar Allah Allah ya kara mata albarka mahaifiyar mu ce akwai hajiya A'i Indo Ali ta aiko marayu gudunmuwan naira dubu ɗari sannan akwai hajiya Fatima Abdulsalam ta aiko marayu gudunmuwan naira dubu talatin da biyar akwai hajiya Birki Musa Lagos ka aiko marayu gudunmuwar naira dubu goma wannan ya nuna wannan karan mata suna tada kura sosai wajen taimakon marayu wannan kuma yana da kyau domin su ake mutuwa ana bari da marayu allah sarki sun san muhimmancin taimakawa maraya allah ya saka musu da alkhairi muhammad ke musa ya aiko marayu gudunmuwar naira dubu talatin abinda aka samu gudunmuwar marayu a yau naira dubu ɗari bakwai da biyu da naira ɗari biyar ya allah duk wanda ya bada gudunmuwa a cikin wannan gudunmuwa ta marayu allah ka saka musu alkhairi Allah ka duke su albarka Allah ka tsare su da iyalansu daga kowace irin musifa ya Allah da mu da su Allah ka sa mai makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a aljanna firdausi ran tashi alkiyama ku ci gaba da tallafawa marayu Allah zai wa dukiyar ku albarka Allah zai wa rayuwar ku albarka account details account din marayu shine Open Welfare Committee Jibius Kaduna State account number shine 00 8115 bankin shine stanbic ibtc bank ya ku bayan allah ku ci gaba da tallafawa marayu ku ci gaba da taimakon gajiyayyu ku ci gaba da taimakon makwabta da masu rauni allah zai sa muku albarka <clears throat> wannan kuma hali da muke ciki a wannan ƙasa mai ta addu'a mai ta karatun alƙur'ani mai girma ana sadaka ana addu'a allah ya yi mana wannan musifa daga duniya baki daya yi mana ita daga cikin ainihin wato kasar mu baki daya musifa ce wacce ta game duniya baki daya gwamnatoci suna ta daukan matakai amma matakan da gwamnatoci suke dauka matakan suna da kyau amma sai an sake karawa ana daukan matakai na yin isolation centers da gwaje-gwaje da ake ta faman yi da kuma kukkulle garuruwa da jihohi da wurare da takaita zirga-zirga da cinkoson jama'a na'am wannan abu ne mai kyau amma shi kadai ba zai isa ba me yasa na ce abu ne mai kyau Hausawa sun ce daga na gaba ake ganin zurfin ruwa daga lokacin da coronavirus ta fara a ƙarshen watan Disamba 2019 zuwa yau a takaitaccen lokacin da bai wuce wata biyar ba bai ma ƙarasa cika wata biyar ba waɗanda suka kamu da coronavirus a duniya sun kai mutum miliyan hudu da dubu ɗari biyu da ɗari tara da hamsin da bakwai waɗanda suka kamu da coronavirus waɗanda ta kai ga yin ajalinsu sun kai ga mutum 284,150 idan kuka lura da yadda abin ya rika kasancewa ita karan kanta kasar china inda nan ne bala'in ya fara fitowa saboda matakai da suka dauka a cikin gaggawa aka kulle wuhan aka rurrufe wurare sama da mutum miliyan 100 aka killace su aka hana su zirga-zirga kada su yi da jama'a a sanadiyar wannan matakan da aka ɗauka an samu nasarar shawo kan cutar kuma za a ga mutanen da suka mutu duka ba su wuce mutum 4,637 ba wannan su ne mutanen da suka mutu amma sauran ƙasashe da suka ji labarin wato abin da yake faruwa ba su ɗau mataki ba irin ƙasa amurka ba yadda ba a yi ba cewa a kulle new york a kulle garuruwa ta ƙitaci ƙarshe ma take ƙoƙarin ta nuna ita ta kai ci gaban da irin wannan musifan ma ba za ta iya samunta ba yanzu maganar da ake yi zuwa yanzu waɗanda suka mutu sun kai mutum dubu saba'in da takwas da ɗari bakwai da saba'in da ɗaya wai suka mutu a amerika akwai sama da mutum miliyan suna kwance ba su da lafiya to kaga an ga amfanin kullewar kenan yanzu ka ga ƙasashen europe da su ma suka ƙi su ɗauki matakin da ya kamata su ɗauka saboda suna da ƙa'idar zirga-zirga a tsakaninsu yanzu yanzu sama da mutum dubu talatin sun mutu a ingila sama da mutum dubu talatin sun mutu a italiya yanzu haka a faransa sama da mutum dubu ashirin da shida suka mutu banda waɗanda sun kamu da ciwon suna nan ƙarshe kuma dole ne suka dawo kan ɗaukar matakin kulle garuruwan da hana shiga da fita in najeriya da suka makale a london sai zuwa shekaran jiya aka samu daman iya ma fidda su daga london a kawo su lagos kamin nan a killace su zuwa sati biyu a ga nan gaba ya abin zai kasance abinda wannan yake nunawa shine killacewar babu wata dabara da ke da muhimmanci a cikin dabarbaru da dan adam zai yi kamar wannan yanzu ƙasar koriya ta kudu lokacin da wannan abin ya zo mace ɗaya ce ta fara kamuwa amma ka ɗauki abin da sauki aka bata ta je coci a sanadiyar ta zuwa zuwan ta coci a wata ɗaya sai da mutum dubu biyar suka kamu to amma yanzu kalli kasar koriya ta arewa da suka ɗauki mataki na gaugawa suka kulle kasar daga ganin abin da ya faru wato south korea har yanzu wa yanzu mutanen da suka mutu a south korea mutum 256 ne a lokacin da ana magana mutum dubu kaza dubu talatin dubu ashirin da kaza dubu saba'in da kaza har yanzu mutum 256 suka mutu a south korea sirrin kawai daga shigowar abin suka ɗauki matakan da suka kulle kasar suka hana zirga-zirga yanzu kawarsa switzerland a sanadiyar waɗannan matakin da ta ɗauka ta shawo kan cutar sai da aka kai matsayin da kusan kowa ya zama firi united arab emirates suna daga cikin kasashen da su ma suka samu nasarar shawo kan matsalar amma su ma su ƙarshe mai da shi suke ka'ida kowa kawai ya zauna a gida idan kana so ka fita waje sai ka shiga intanet akwai fom da za ka yi downloading idan kai downloading form din zaka rubuta sunanka akwai inda zaka cika sunanka da address ɗinka da anguwar da kake da lambar gidanku da layin da gidanka yake kan shi sannan kai ce kana application ne kana so ka fita waje sai ka faɗi ina zaka je ka ce zan je wuri kaza ne sannan ka faɗi me zaka je kawo bayan ka faɗi me zaka je kawo sannan ka faɗi minti nawa zaka yi a wurin bayan ka rubuta minti nawa zaka yi a wurin sannan idan kai ɗan ƙasa ne ka sa lambar ka ta katin ɗan ƙasa idan kai imarati ne idan kai dan an baka izinin zama a kasar ne to sai ka sa lambar resident permit naka wannan sai ka saka sannan ka tura application din zuwa ga hukumar da ta dace ka zauna ka jira ita hukumar za ta yi nazarin wannan application din naka ka gano inda kake ta ina za ka bi ka je wurin sannan me nisan tsakanin inda kake da wurin sannan inda za ka je ɗin mutum nawa suka turo application suna so su je wurin adadin ku ya kai ku haddasa cunkoso a wurin ko bai kai ku haddasa ba sannan adadin mintin da ka faɗa ka ce za ka yi awa ɗaya ana ga za a iya barin ka kai awa ɗaya ka ce daga karfe kaza zuwa karfe kaza za ka je wurin to su waye da su waye ne su ma wannan tayar ɗin za su je domin a ga dukkan ku a baku dama ku je ko a canja wasu lokaci sannan a rubuto maka ansar an amince ko ba amince ba wannan takarda da za a rubuto maka ta ansar amince in za ka fita da ita za ka fita ka hanya in ba haka ba jami'in tsaro yana kama ka daga wurin za a wuce da kai a tsare ka ne sai da suka kai ga ɗaukan wannan matakin cikin taimakon Allah suka samu daman shawo kan wato matsala abin da nake so na nuna shine matakan da ake ɗauka na killace garuruwa da matakan da ake ɗauka na hana cinkoso da sauransu abu ne masu kyau domin su aka jarraba kuma shawarin likitoci ne waɗanda su ne ƙwararru su ne ahalin zikiri a cikin harkar saboda haka dole su za a tuntuɓa in ma suka yi ƙarya zunubin kansu Allah zai ɗora su suka cuci al'umma amma dai mu an ɗora mana dole mu yi amfani da shaida su in muka ƙi amfani da shaida su aka samu illa Allah zai kama mu muna cikin waɗanda Allah zai tuhuma dan me yasa ga ilimi ya zo mana ba mu aiki da shi ba to amma abin da nake so na nuna shine gwamnatoci bayan waɗannan matakan da kuke ɗauka waɗanda hikima ce da dabara ta dan adam wanda a musulunci ya halatta to sai kun ƙara da wasu matakan menene matakan da sai an ƙara da su addu'a babu abin da ya kai ta karfi wajen kauda da a addu'ar ma karanta alƙur'ani mai girma ayi yi tawassuli da shi a kamun ƙafa da shi Allah ya raba mu da wannan bala'in yana daga abin da ke sahun gaba wajen ta'asiri a cikin abubuwan da suke faruwa saboda haka ya zama wajibi ga gwamnatin tarayya da gwamnatoci na jihohi bayan da kar Allah ya kalle mu ya ga dabarar ɗan adam kaɗai muka dogara da ita ba mu kuma mai da lamari zuwa gare shi ba me mai da lamari zuwa gare shi mun yi dabarbarun duka mu ce ya Allah ga dabarbarun mu duka mun yi amma duk da haka la haula wala quwwata illa billahi alazim mun yadda kai ka ba mu izinin mai aiki da dabarbarun asbab ne mun yi amma Allah mun san duk wannan bai iya tsallaka da mu sai ka kawo taimako mun san dabaran mu da hikimu bayan duk ka gama daukan dabarbarun ka na dan adam to abin da ake so kuma zuciyar ka sai ta koma ta dogara gawa ta dogara ga Allah madaukakin sarki saboda haka hukumomi ku ci gaba da umurtar jama'a da addu'o'i a cikin kafafen yada labarai ku rinka sa maluma suna yin darussan muhimmancin addu'o'i akan irin waɗannan matsaloli sannan ku taimaka ku ainihin wato rinka tattaro wato su wa'annan maluma ba maluma da ba da lambobin wayoyinsu ko hanyar da za ku rishin su ku ƙara ƙarfafa musu gwiwa su ƙara ƙarfafa wa almajiran su gwiwa na'am suna yi wajibi ne su yi ƙasar su ce amma ɗan adam yakan ji ƙarfin gwiwa idan ya fahimci cewa abin da yake yi al'umma ma shi take yi a kan layi ɗaya ake tafiya wannan yana daga abin da ke ƙara ƙarfafa wa ɗan adam gwiwa saboda haka ya zama wajibi ku yi ta encouraging ɗin maluma da makarantar ƙur'ani da alarammomi da mahaddatan alƙur'ani a yi ta karatun alkur'ani mai girma a yi ta addu'o'i amma masallaci a rufe kuma a gida ba addu'a shi ma gidan an da shi makabarta to bala'in ba a san iya inda zai tsaya ba duk dabarar mun nan ita kaɗai ba za ta iya da mu ba mu ci gaba da aiki da dabarar daidai ne amma bayan wannan mu sake karawa da addu'o'i Allah ya sa wannan kira da muka yi ya isa da kunnuwan waɗanda ya kamata sannan su ma maluma a ci gaba da yin wannan sarakuna haƙƙinku ne kuma iyaye ne na ƙasa kamar yadda kuke kira zuwa ga maluma a cigaba da addu'o'i ku cigaba da kira zuwa ga maluma su cigaba da yin wa'annan addu'o'i mai alfarma sarkin musulmi yadda kake ta kira ko lokacin da aka ce an ga wata kana ta kira ayi addu'a a wannan ƙasa muryarka tana da ta'asiri ita ma ka cigaba da kira ga sauran sarakuna su ta wannan kiran a cikin al'umma ba dare ba rana kada a daina ai ta karatun qur'ani ai ta addu'o'i mai ta yi wa Allah kuka da daddare mai ta kankan da kai mu fashe wa Allah kuka mu nuna masa mun gaza babu mai iya taimakon mu sai shi in Allah ya da mu samu taimakon Allah madaukin sarki Allah ta'ala ya samu dace Allah ran ma ina muka kwana قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين sannan har yanzu gwamnatoci ku rinka cire dukiyar gwamnati dukiyar baitul malin gwamnati kuna yin sadaka kuna yin ihsani kuna yin tallafi wa talakawa Talakawa nan da kuke gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rubba asa agabara madafu'un bil abwab law aqsama ala Allah la abara a cikin talakawa nan akwai wanda gashin kansa a ture rigarsa duk tayi kura in ka gan shi ba kowa ba in ana taro bai taba samun invitation ba bai kai ba amma babba ne a wajen Allah waliyin Allah ne kwana yake yana yi wa Allah na fila, yayi na yana azumi ga karatun Qur'ani ga salatin Annabi na kusa da fadar ubangiji ne da zai rantse ya ce yau za a yi ruwa ko da rani ne Allah sai ya kawo ruwa saboda kai ya ji kunya don matsayinsa a wajen Allah irin wa'annan talakawa kuka taimake su da abinci kuka yi musu ihsani suna addu'a Allah zai saurara ku cire dukiyar gwamnati dama al'ummar kuke wa hidima da ita ta fuskar tsaro ta fuskar hanyoyi ta fuskar makaranti da aikace-aikace to wannan ma abu ne da yake da muhimmanci a daidai wannan lokaci ku cire dukiyar gwamnati a taimaki al'umma a tallafa wa jama'a da abinci a musu ihsani annabi ya ce a hadisi kudusi ruwayar daga wajen Allah madaukakin sarki Allah da kansa ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ku ji tausayin waɗanda ke nan rayuwa a ƙasa talakawa da ke rayuwa a ƙasa ku tausaya musu shi kuma Allah da ke sama zai tausaya muku Allah ka tausaya mana aya da Allah rama ya karanta mana yanzu kuma Allah madaukin sarki yana yi wa shedan final address kamin a kori shedan ya sauka qala khuruj minha maz'uman madahura Allah ya ce fita daga cikin aljanna kai shedan maz'uman ay mazmuman na'am madhura ay muhanan ku ji wasu siffofi marasa kyau guda biyu ka fita daga aljanna mazmuman kana abin zargi sannan madahura ai muhanan kuma kana wulakantacce zai ba aljanna yana abin zargi Allah na tuhuma shi sannan ya fita daga aljanna yana wulakantacce a gaban Allah da gaban mala'iku da kan dukkan wani mai daraja wajen neman gira an rasa ido wajen neman girma da alfahari an lalace gaba daya Allah ka raba mu da girman kai da sharrinsa ya ce wa Allah ya yi barazana cewa sai ya karkatar da zuri'ar annabi adam sai Allah ya ce to laman tabi aka minhu wallahi wannan laɗi lamul ƙasar ne la wallahi in ji Allah Allah ko bai rantse ba mun yadda balle za ya yi rantsuwa magana ta girma la Allah ya ce wallahi man tabi aka minhu duk wanda ya bi ka cikin su cikin zuri'ar annabi adam din amla anna jahannama minkum ajma'i sai na cika wutar jahannama da kai da su din zan tattara sai na cika wutar jahannama da ku gaba ɗaya ji Allah madaukakin sarki wannan shine abin da Allah ya faɗa wa shedan ba za ka karkatar da su ba to su bika duk wanda ya bika ni kuma zan danna shi a wuta alarama shi yasa a cikin suratu sa'ad shedan ya irin wannan barazanar me Allah ya ce da shi ƙala falhaƙo wal ƙala falhaƙo wal a ƙun la'amla'an na jahannama min aljin لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين قال الله يتي فالحق قسكيا الله شيني قسكيا الله شيني shi ne gaskiya. Walhaqa, haqqa aqul Allah yace gaskiya nake gaya muku ku mutanen duniya gaba Allah shine gaskiya kuma yace ya faɗi gaskiya hmm. babbar magana kaga wani irin uslubi da wani irin tauhidi Allah yace la amla anna jahannama minka zan ci kautar jahannama farko dai da kai shedan wa mimman tabi'aka minhum ajma'in da duk wanda ya bi ka a cikin 'ya'yan annabi adam sai na danna su a cikin wuta in ji Allah ba daga kafa an gama ko ka bi Allah ko ka bi shira an ja layi shi ko shi dan yayi alƙawari ya ce sai yayi gwagwarmaya sai ya dulmiyar da mu a shi muna da hankali ya kamata muna tuna wannan ya kamata mu rika gane halin da muke ci mu gane inda muka fito a ina ake kuma ina aka nufa Allah ka gafarta mana to sai Allah ya ce me ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين يا الله يتي ويا آدم يا كي آدم uskun ka zauna an ta kai wa zaujukal janna da matarka ku zauna cikin aljanna wace ce matar ita ce hawa bayan Allah ya yi annabi Adam zai sa shi aljanna kuma Allah ya ga ya kamata a masa mata domin ya ji daɗin zama ya samu natsuwa shine a cikin suratul araf Allah ya ce huwa can karshen boda zai allazi khalaqakum min nafsin wahida هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله يتفو الذي كرككم من نفس واحدة Allah shi ya da ce mu daga rai guda daya ita ce ran annabi Adam ashe duk mutanen duniya yayan annabi Adam ne na'am mu da muka zo nan duniya aka kirkiro kabilanci wannan yace shi bahaushe ne kai ma bahaushe bane kabila ne bahaushe ya gama daina ma hankali kenan har wanda yana ganin shi na sa babban riga muna sallar da shi a masallaci wallahi na dauka eh, shi ma da abin nan ne ashe kabila ne an ce baban su asali daga ogomu shi ya taso sun zo aikin jirgin kasa daga nan sai aka menene sai aka haihu su ana amma dai asalin su kabila ne kaji ba haushi kenan kowa ba mai daraja bane sai ba haushi. ba ne shi kuma da ya zo ce to in kai ba fulatani ba ne kuma kado kenan kowa bai cika ba sai wa sai ba ne ba barbare da ya zo ya lalata abun gaba daya ko in kai ba barbare bane ka zama kirdi ka ji wai kirdi sai ka ce wani ɗauta balarabe in kai ba balarabe bane ya ce tukururu wai kai tukururu ne tun da kai ba balarabe bane bature in gaba bature bane ya ce black amma duka asalinmu daga wa daga annabi adam ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi wani tsoron Allah Allah ya gafarta mana shine Allah ya ce huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin sai Allah ya ce wa khalaqa minha zawjaha wa ja'ala minha zawjaha wannan suratul araf hmm. wa ja'ala minha zawjaha na suratul nisa'i shine mai wa khalaqa minha zaujaha hmm. kuma sai Allah ya sa matar annabi Adam daga gare shi aka ciro kashin hakarkari na annabi Adam kashin hakarkarin ma na sama don shi filan kwashewa sai aka halitti matarsa Hawwa daga nan ne za ku yi darasi biyu darasi na farko mace sai dai kai hakuri da ita dan da me aka yi ta kashin hakarkari kashin haƙarƙarin kuma wani iri lankwasashe wa inna a waje mafi fi dilai alahu in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kashin hakarkar ya fi karkacewa ta sama to da shi aka yi ta sai sa kowa haƙuri yake in ka ce ba za ka haƙuri ba ka sallame ta dai dole wata za ka sake aurewa ita ma tana da matsala ka kore ta malamai suka ce ita mace kamar ƙwarya ne sabuwar ƙwarya sabuwar ƙwarya in ka zuba ruwa a cike kwana da kasha za ka ji mai ɗaci sai ka ce na kashe kuɗi na a banza bukata ba ta biya ba sai ka fasa ƙwarya sai ka sake siyo wata sabuwa ka sake zubawa ya za ka ji ɗaci to ka rinka fasa ƙwarya ke nan yau mil ba amma da ka sha da ɗacin duk da aka kai haƙuri ka shanye ka ce ba komi yau da gobe ai sai Allah sai ka sake zuba wani ruwan in ka zo sha za ka ji ɗacin ya ragu in ka ƙara zubawa sai ka ji ya ragu wata rana idan ka sha zuwa ruwa a ƙwarya in ka sha ruwan har wani zaki zaki zaka ji ruwan yake dishi ya aka yi daga wancan ɗacin har ka iso inda wannan zaki yake shine kai haƙuri to haka mace Allah ya yi ta kuma ita a ka'idar ta mace wacce aka fi nuna wa gata ta fi ba miji wahala ita daga matsalar ta kenan ka gina mata katon gida ka saya mata mota ka ɗauka mata mai wanki ka ɗauka mata mai shara ka ɗauka mata mai goge-goge da mai kunna wutar lantarki da kashewa da mai bayan fulawa ka ɗauka mata direba ka to in ta shirya maka abin tsaya zaka sha mamaki sai ka samu matar talaka wacce in za ta je wanka ban daki ba ta da shawa sai dai ta cika bokiti tana tangaɗi ta kai in zai yi wanka sai ta cika bokiti da ruwa yana daka mata tsawa za ta je ta kai sai ka samu ta fi masa biyayya sai da wannan matar ta da komi ka gama haɗa mata full packet sai ka ga biye da take maka wannan matar talakan biye ta tanin kana ta sama da sau goma iska kin daɗe kina wahala da mai kayan kara Allah ka gafarta mana darasi na biyu annabi adam aljanna za a sa shi amma Allah ya gani aka bar shi zauna aljanna a goro a matsa akwai matsala akwai bukatan a sama mishi mata domin Allah ya faɗi dalilin da ya sa waje alamin ha ha sai ce me liyas kuna ilayya kama an tambayi Allah dan me to ka halitta masa matar da zai zauna da ita a aljanna shi da aljanna zai zauna Allah ya ce liyas kuna ilayha domin ya samu natsuwa zuwa ga mata kenan goro ko aljanna in aka bashi goro wallahi akwai matsala ba zai nutsu ba kai dan goro aljanna ma yana da matsala ya goro a Abuja Abuja nan da ke ana keta ruwan sama inda zaka je ka samu waina ba aiki ne ya goro a kaduna ya goro a kano goro a najeriya wanda duk duniya ba goro mara gada kamar irin goron najeriya Allah ka gafarta mana matasa Allah ya buɗa muku ƙofofin arzikinsa Allah ya ba ku mata masu ladabi da biyayya ya ba ku sana'a yadda za ku kawo sadaki da akwati mai taya Allah ta'ala ya samu dace to shi yasa Allah ya ce ya Adam <clears throat> uskun anta wa zawjikal janna Allah ya ce ya kai Adam ka zauna da kai da matarka aljanna anan ne tambaya ta taso tsakanin malamai wace aljanna ce kan aka zauna da annabi adam a ciki aljanna da in mun mutu muke sa ran Allah ya mana sakayya da ita mu zauna a cikinta ita ce ko wata aljanna ce daban malamai sun yi sabani a nan wasu malamai suka ce a mata mata su ba ba aljannar da za mu shiga idan Allah ya karbi ayyukan mu zai mana sakamako da ita bace aka ce me hujjaku suka ce abu na farko ita aljanna da zamu shiga Allah ya gaya mata mana famanan ce ita shi yasa yake kiranta jannatu adini hmm. ita aljanna ce da in ka zauna ka shiga permanent ba a fita wani aljanna da annabi adam ya shiga ana fita ko ba a fita hmm. ana fita tun mista annabi adam din shi ma daga bayan fita mu kuma tamu wata za a je a shiga in Allah ya yarda ba a fita suka ce ɗaya kenan suka ce abu na biyu a jannar da za mu shiga ita shagali kawai ake ciki ba takalifi ba umarni ko kada ka yi amma annabi adam aljannar da aka sa shi a ciki an sa masa yi da bari ko ba a sa mishi ba an sa mishi da bari domin an nuna masa wata itace aka ce kare shi mu aljanna da zamu shiga duk abin da ka gani a cikin kaɗi ba ya maka daidai ko giya ka gani sha ba zurbi inda a cikin aljanna ka same ta ko gulla ka samu tiltila ta babu abin da zai faru ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون أحد أنا رمى أكرم تامان الله يتي ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم duk abin da ranku yake so a gidan aljanna Allah ya ce na ku duk wani abin da ranka yake sha'awa za ka same shi a cikin aljanna sau da ka duk abin da ka gani aljanna ka ga ya maka ranka yana sha'awa Allah ya ce ba doka wala kun fi ha matar da un sannan duk abin da kuka bukata kuka kira a kawo muku shi ma za a baku shi to amma aljanna da annabi adam ya shiga aljanna ce da an ce kar kai kaza saboda haka akwai takalifi a ciki sannan abu na biyu akwai exception abubuwan da ke cikin aljanna an yadda ka ci kaza ba a yadda ka ci kaza ba to mu aljanna da zamu shiga duka babu wannan a ciki da wannan ne yasa wasu maluma suka ce to ba wannan aljanna da zamu shiga ba wasu maluma suka ce a ita din ce dai amma annabi wato adam dama shi an sanya shi a wurin ne for trial dama ba an kai shi a zaunar da shi permanently bane ne domin dama abinda Allah ya ce wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa hmm. abinda Allah ya faɗa mala'iku zai sanya khalifa a nan duniya ne ba aljanna yace musu zai aje khalifan ba a nan duniya ne zai yi hmm. saboda ka dan bita shi ne wurin ya dan dana sannan daga nan ya tafi zai iya ba ƴaƴansa labari da jikoki cewa aljanna na fa da gaske da gaske ne ni har cikin ma na shiga hmm. ina fata fahimci wannan saboda ka suka ce ita ce aljanna abubuwan da suka faru da annabi ibrahim abin annabi adam sun faru da shi ne da hikimar ubangiji amma dai ita ce aljannar da in Allah maɗaukin sarki ya mana sakamako da ita za mu shiga cikinta a ranar tashin alkiyama Allah ya ce ya adamu an ta wa jikar janna. sai Allah ya ce wa kula min haythu shi fa kula ituma ku ci daga duk abin da so a cikin aljanna inji Allah maɗaukin sarki sai Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara komai kuke so ku ci bishiyoyi ga sunan kayan marmari iri iri Allah kaɗai ya sanya ka su duk ku ci amma kar ku kusanci wannan bishiyar ba ma kar ku ci ba ko kusa da ita kar ku ci aka ware musu wata bishiya kwara daya aka ce ban da ita Allah ya ce in kuma har kuka saba wannan dokar kuka ci fatakuna min az-zalimin za ku zama cikin na'am kenan Allah ya wa annabi Adam ka shedi kada ya ci to amma dan adam mai rauni eh hmm. sumil insan insan li kasarati an kira mutum da insan saboda yawan banto shi dan adam mai launi ne sannan dan adam yana da wani abu guda daya yanzu idan ka ce mutum ka ci komi da komai amma kar ka ce kaza to sai kokolo ta rika tuto me yasa aka ce kare ce kaza anya kaza dan ba ma shine fi muhimmanci ba shi yasa za ko likita ya rubuta maka kar ka ci abinci kaza kar ka ci abinci kaza daga ranar zaka ji ko ba abinci da kake sha'awa kamar wannan saboda likita yayi me ya hana ka shi za ga mai ciwon diabetes an hana shi shan abu mai zaki da an zo ana shi rage sai ka kallo in ba a isa ba sai ka ji shi ya tiltili kofi uku na zobo karshe a wuce asibiti da shi saboda su zai je yana sha'awa akwai abin da ake cewa tante shi to ana ramma mun ji dokar da aka kafa wa annabi adam me ya faru a wannan lokaci فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما موري عنهما من سوآتهما وقال ميتي وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين حين الله مدوكين سركي يتي شيطان sai ya shiga ya fara aikin shi ya fara sa musu waswasi abinda ake cewa waswasi shine koyayyen sauti ya samo asali daga kayan kwalliya na mata idan aka dan motsa su aka dan wannan ya ƙara da suke zaka ji suna dan yin ƙara bata da ƙarfi sosai kamar zinari da dan kunne da warwaro da sarka idan aka dan motsa su zaka ji suna yin wata ƙara amma ƙara ba mai ƙarfi ba to daga nan aka samu kalmar wasu-wasa, to daga nan idan aka jefa maka wasu-wasi, sai aka kira shi da wannan da ya jefa musu wasu-wasi, me ya ce musu sai ya ce ma na haku ma rabu kuma adam fa wasu waswasa lahuma shaytanu li yubdiya lahuma ma wuri wuriya anhuma min ma mm. me yasa shi ne ya jefa musu wannan wasu-wasi, li yubdiya lahuma domin ya bayyanar musu ma wuri huma abinda aka rufe musu min sab'ati ma na munin su yana so ya tona musu asiri ne shi yasa yayi wannan domin wannan itace suna ci tufafin da ke jikinsu wanda ya rufe musu al'aura ya zube ƙasa gaba daya ita al'aura ana kiranta sau'a muni me yasa ake kiranta sau'a domin mutum yakan munana idan ya bayyana ta yahudawa ne suka yaudari mata suka ɗauka idan aka bayyana al'aura to shine an cika su kenan suke ta gasar yawo tsirara to amma na taɓa gaya musu na ce in dai yawo tsirara shine wayewa yawo tsirara in dai shine wayewa shine ci gaba so shugabar wayayyu ta duniya ita ce akuya ko akwai wacce ta kai akuya iya yawo tsirara akuya tana sa skate tana sa riga tana sa breziya tana sa kamfai ya take yawo yadda uwata ta haihu ta ƙara ma tinkiya takan ɗan sauke bindin ƙasa haka ta ɗan rage wasu matsalolin a ɗan wasu abubuwa amma ita akuya da yake criminal ce bindin ma ɗaga shi take sama komi ma ya bayyana wani jihar rufi ma ya jihar rufi duk abin da zai faru ya faru <laughs> Allah ka gafarta mana in dai wayewa shi ne cin kasuwa to wacce ta cinye gaba ɗaya ita ce koya ita ta cinye gaba ɗaya a bayyana al'aura yana da mutum ne ba yana mutunta mutum ba ne mutum yana zama mutum da karanci idan yana cikin sutura malamai suka ce babu wanda ke da bukatar sutura kamin ya bada sha'awa kamar abu uku na farko mai sarauta mai sarauta sutura tana shine cikarsa hmm. na biyu mace ta sa tira ta yi ado ta kwalliya shi da cikarta na uku doki a masa ado a masa kwalliya shi ne cikarsa to amma mata sai aka bushe musu kunne aka ce su gaba da yawo tsirara shi ne wayewa Allah ka tsare mu da irin wannan ci gaba mai tunan rijiya ana ƙara ƙasa ana ƙara cewa an ci gaba shi ne liyubdiye na huma ma wuri an huma min sau'ati kuma idan kuka lura ai duk abin da ke da daraja a duniya ya ɓoye shaki yanzu akwai mai aje kuɗi a fili a ina yake sa aljihu wani aljihu ma sai ya saka a wallet sannan ya tura cikin aljihu shi ba tura da yake yafi kowa sanin darajar su ba barin su a waje idan mace tana da zinari dan kunnen zinari da sarkar zinari da warwaro take ado da shi da an cire sawa ake a cikin wani abu a rufe a ɓoye a sa a duruwa a kulle ba a bari a waje shi yasa zinarin can sama Allah ya yi shi can karkashin ƙasa da karkashin ruwa ba a waje aka yi shi ba amma dutse da yake aikin banza ne ai ga nan a fili yana bukatar sai an suturta shi yanzu mai gida idan yana da motar samar sandi mai tsada zai aje ta a waje a gareji zai sa in ga zai aje ta a waje kuma sai ya nemo rigan mota ya rufe ta ya lullube kuma ya sa ido ya kasa ya tsari, ya raka kuma ya jira to ma a kori kura ta zuwa ce fa ne gareji ake sata ana sa mata rigan mota haka ake ta a waje a gure to ya za ki zama ai kare ki zama martandin mai gida da ki zama a kori kura ta zuwa cefane da kin fito tsirara kin zama a kori kura kai Allah ka gafarta mana shi yasa zaka ga gwal lu'ulu'u da duk abin da Allah ya mai daraja a ina yake a boye yake ba a bayyane yake ba duk abin da kaga an bar shi a bayyane to in Allah ya da wannan abun ba mai mene ba ba mai daraja ba ne Allah ka gafarta mana to shi ne Allah ya ce li yubdiya lahumu ma wuri anhu ma min sawatihima wa qala sai ce da annabi adam da hawa ma na hakuma kuma an shi shajara wannan bishiyar da aka hana ku ku zo kusa da ita aka hana ku ku ci ai ubangijinku bai hana ku cin wannan bishiyar ba illa an na malakai ne sai saboda daga kun ci wannan bishiyar kuma za ku rikide ku zama mala'iku ba za ku mutu ba har abada shine illa an na malakai kuma kun shiga sahun halitta mafi daraja aw kuna min al-khalidin ko ku zama ko kuma ku zama cikin masu dawwama ba za su mutu ba ana ramba a cikin suratul daha Allah ya ce fa waswasa ilaihi shaytanu فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى الله يتي فوسوس إليه الشيطان sai shi ɗan yi wa annabi adam wasu wasi me yace masa ƙala yace ya adam ya kai adam hal a ala shajaratil kulli shin in nuna maka bishiyar dawwama wacce duk wanda ya ci wannan bishiyar zai dawwama ba zai mutu ba wa mulkin la yabla sannan duk wanda ya ci wannan bishiyar zai samu mulki a nan aljanna da bai gushewa har abada yana nan cikin aljanna yana cikin mulkin aljanna mulkin da bai bai tsufa bai karewa wannan yaudara ce shi dan yake kaiwa annabi adam iri iri amma duk wannan yaudara bata rude annabi adam me rude annabi adam wa qasamahuma shaidan sai ya rantse wa annabi adam da hawa ya ce na rantse muku da girman Allah wallahi tallahi billahi lazi la ilaha ilhuwa inni lakuma laminan nasihi maganar da nake gaya muku nan ina muku nasiha ne alheri nake so muku dama abin da ake cewa nasiha shine iradatul khairi lil mansuhi lahu so wanda kake wa nasiha alheri. maganar da nake gaya muku nan alherin Allah nake so muku shi yasa na gaya muku nan alherin ubangiji yake ya rantse musu da Allah a lokacin annabi adam bai taɓa tunanin akwai wata halitta da za ta iya rantsewa da Allah kan ƙarya ba yana ganin ba zai yi ba wannan yasa abin ya kama hankali shi tabbi ina ma zo da annabi adam Najeriya yanzu ya ji masu rantsewa akan ƙarya rantsewa akan ƙarya yanzu akwai wanda in kana da kes a kotu iya kawai abin da za ka yi kawai ka zo ka mashi bayani ka bashi kuɗi rigimar me ga ce gona ce ba tawo ba ce amma nake so ka je ka ba da shaida ka rantsa cewa tawo ce ya ce ba matsala ya girman gona take domin in san nawa za a bani ya girman gona take don in san nawa nawa za a bashi in aka ce kaza ba kaza ne ce to kaza za a biya shi in ka amince za a biya ce to ina take saboda kar mun tambayar da ba zan yi ansawa ba wayan sai a bashi muwasafan na gonar zai iya zuwa bashi qur'ani ba ma rantsuwa ba zai dafa qur'ani wanda ba wanda ya sashi dafa qur'anin da ba amma zai dafa qur'ani yayi alwala ya rantse da Allah kuma ya san ƙarya yake fito a biya shi lalle shedan ya kwasa da yawa shedan ya kwasa da yawa Shi ne Allah ya ce wa qasamahuma ya rantse wa annabi Adam da Hawwa inni lakuma laminan nasihi yace lalle ni a gare ku mai nasiha ne sai aka yi kakalar rama. Fadallahuma bi gurur, badat lahuma sau'atuhuma wa kwafi kwaya sifani alaihima min وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما الله سركي وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين الله يكفد الله ما بيقولوا شيئا يأتي نصرا bai gushe ba yana musu wannan rudin ya har ya convincing nasu ƙarshe aka ce tobari a je a ci Allah ya ce falan ma za ka shajarata yayin da suka ɗanɗana wannan bishiya badad lahu ma sau'atu bala'in farko tufafin da ke jikinsu tufafin aljanna sai suka ga tufafin ya zube gaba daya sai ga ya sun bayyana tsirara a wannan lokaci tun asalin tarihin ɗan adam ya san mutunci shine kana da sira nan take annabi adam da hawa fadafiqa ai fa akaza fa shara'a nan take suka ɗauki mataki na gaugawa me matakin yaksifani alaihi ma min warqil janna ay yulazziqani alaihi ma min warqil janna sai suka rinka ballo ganyen itatuwa na aljanna suna rufe jikinsu da shi su ballo wannan ganye su ɗora. dama aljanna ga itatuwa nan gurin da gayyaki falo-falo a ciro wannan da haka suka lullube al'auransu a wannan lokaci idan an ce tela na farko a duniya shine annabi adam yadi na farko da aka fara yi a duniya shine ganyen bishiya kamin a zo a samu sauran teloli da suka biyo irin irin irin su annabi idris irin su annabi idris alaihi salam malamai sun ce tela ne shi ma kaga tela shi sana ka sana'ar annabawa ce amma yanzu ka zo ba wanda iya ƙarya kamar ka ba wanda iya saba alƙawari kamar ka tela a ji tsoron Allah ba mai lagu da 'ya'yan mutane in an je gwaji za a yi dinki sai ta kike budurwa ta tsaya gaban tela wai zai mata dinki za a mata fitar ya rinka bi yana lagu da ta da kasan ya bada sadaki ba shi zai baka haushi wani hada gemu ga dan gemu shi na munafurci wai ga ten yana gudu yar mutane eh ga yaron sa a gefe da wata 'yar takarda da ɗan biro shi kuma oga shi ne mai gudawa akwai abin da suke cewa tape wata igiya mai lambobi da suke rataya a wuya sai to ke eh, gyara gyara sai gina sai ta gyara sai ya manna mata a baya ya rinka shafa bayan yar mutane har sai ya kai karshen bayan sai kalli wancan yaron sai ya girgiza kai sai ya ce sha tara sai yaro sai rubuta sai ke to juyo juyo sai ta juyo kalli kalli bayanta daga sama har ƙasa ya wani murmushi kaji kirimina sannan ya manna mata daga can saman kafada yana shafo bayanta har sai ya zo sai cin mazaunanta sai girgiza kai cewa yaran ashirin da uku kai tela an fari ƙasa sana'ar annabawa annabawan Allah ya ce juyo ya zura wannan igiyar ta nan ya zura hannunsa ta nan ya rungumo yar mutane fa wai zai gwada shan cikinta ita kuma tana ya kama ni sosai ya zama fitan to ba ta san Allah ba ba ta san musulunci ba tarbiya to annabi adam shi ya fara daukan matakin rufe al'aura yayi amfani da ganye shi shine fadafi kayak sifani alaihi ma min warqil janna Allah yake wa nadahuma rabbuhuma a lokacin zata ubangiji ya magana duk abin da yake faruwa da duk rudin da shedan yake wa annabi Adam da Hawwa Allah yana kallon abin da ke faruwa amma Allah bai yi magana ba sai yanzu zatin Allah ya magana a wannan lokacin ne ubangiji ya kira annabi Adam da Hawwa fanadahuma rabbuhuma me yake da su alam anhakuma an tilkuma shajara ashe ban hana ku ku kusanci wannan bishiyar ba wa a ƙulla kuma ashe ban gaya muku ba inna na kuma lakuma mu mubin lalle shaidan a gare ku ku biyu abokin gaba ne ne wannan ne ba muku bayani ba Allahu akbar Allahu akbar ana rama a cikin sautu ɗaha abinda Allah ya faɗa wannan annabi Adam ce masa inna haza duhu laka wani zaujika fala yi kurjanna kuma min aljannati fawaswasa lahuma shaytanu li yubdi lahuma fawaswasa ilayhi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajarati al wa mulki la yabla ala rama ya baro karatu ma ba da aka ce illa iblisa ba وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى أنا لما يبراوزي ga abin da Allah ya faɗa wa annabi Adam a wannan lokaci ya ce ya Adamu ya kai Adam inna haza lallai wannan iblis da kake gani a duhu laka abokin gaba kai wali zaujika kuma abokin gaba matarka ne da Allah akwai abin da Allah ya rufe wa annabi Adam ya ga mishi dalla dalla ce fala janna kuma minar kar ka yadda ka saurari shawararsa kar ka yadda ka biye mashi kar ka yadda ka bashi kofa ya fidda kai daga wannan aljanna da kake ciki in ka ba shi ƙofa komi kankanta ta zai aikata haka yanzu ga ka kai da ka cikin aljanna to in ka bari ya fi da kai daga aljanna Allah ya ce fata shi ka kai zaka sha wahala wa zai sha wahala annabi adam zai sha wahala ashe tun lokacin Allah yana sanar da annabi adam in dai suka ba aljanna aka zo duniya to miji shi zai sha wuya ba matar ba ba a ce fata shi kai da matarka ku sha wahala ba sai aka ce fata shi wa zai wahala hmm. annabi adam shi kadai zai wahala to shi yasa tunda aka zo duniya wa ke wahala namiji ke wahala in noma za a yi shi zai je gona in faskare za a yi shi zai yi ha in neman aure za a yi shi zai je gida ruwa ne kamar duka a hanya sadaki shi zai kai gidan da za a zauna shi zai gina ita amarya ka ce bata hau doki ba ba za a dora mata kaya ba hmm. aikin shi ne cefa ne shi zai kawo duk inda zai shiga kudin wutar lantarki kudin ruwa ba abin da ya shafe ta kudin makarantar yara ba abin da ya shafe ta albashin mai wanke-wanke ba abin da sai dai a baka lissafi a ce to abubuwan na sun fara taruwa akwai akwai akwai akwai sai hada maka bil ko labarin ta da kai alaran ma ne lissafi kawai za a kawo <laughs> to ku tuntubi alaran ma guje ƙarya ne lissafi kawai za su kawo ita ba ruwanta tana kwanci a gida da ba kuma Allah ya gawa annabi adam in da kuskure aka bar aljanna aka tafi duniya fa ta shiga to ka shirya wahala Allah ya ce masa domin anan aljanna inna laka alla tajua inna laka ta tajua fiha wa la ta'ra sannan wa annaka la tadma'u fiha wa la tadha Allah ya ce inna laka ta tajua fiha ita aljanna in kana cikin nan gurin to kana da food security magana yunwa babu maganar tafiya neman abinci babu shi yasa aljanna kaga ba duku ba kafinta ba makeri ba waye ba dan acaba ba agwagwa da buje ba direba ba dan kasuwa ba dan tattase ba dan tumatir ba dan albasa ba mai tafiya neman abinci inna laka Allah ta ju'a fi haki wala ta'ara sannan ba za ka rasa tufafin da za ka sa aljanna ba aljanna ko tela babu tufafin da kake bukata amma kare maka a juruwa sai dai ka dauka ka saka shine inna laka Allah tujua fiha wala tahra wa annaka la tazba'u fiha sadan aljanna ba kishin ruwa a yoron alkawtara kan dama ai man shiriba minhu marratan la yazma'u ba'daha abada hmm. in ka sha sau har abada ba za ka kara kishin ruwa ba sai dai ka sha dan marmari kamar da kake shan five alive da tubita sannan jus jus duk abin da kake bukata suna na musamman na aljanna made in aljanna wala tabha sannan rana ba za ta dake ka ba kana da accommodation kana da wurin zama kana da muhalli babu wani wanda aka bar shi a waje rana na duka bai da wurin kwana a aljanna to in ka bari aka fitar daga aljanna aka je duniya to waɗannan abubuwan duk sai an yi su kuma kai miji mai gida kai zaka je ka nemo su shi yasa ba rago mai gida kamar mai gidan da bai rike iyali Allah ya rufa maka asiri da zaka iya rike mata ka bata cikin wahala Allah ka gafarta mana shi yasa Allah ya ce alam an hakuma an tilkuma shajara wa aqul kuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin wannan tambaya da Allah ya wa annabi Adam in Allah ya kai mu gobe zamu ji shi kuma annabi Adam me yayi shi dai shedan da ya bambara ma yayi kuskure mun ji babu tuba a cikin harkar hmm. saboda girman kai hmm. to murmurin mu ji shi kuma wannan da yake mai tsarki ne wannan da yake mutumin kirki ne na Allah ne na kwarai ne shi kuma da ya kuskure da Allah ya gwada masa kuskurensa shi kuma za mu ga yi. Allah ka gafarta mana Allah ka ba mu ikon tuba duk sanda muka saba maka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi